الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ أبغاني بكراتين دقلتا في رياض الصالحين يا الإمام النووي رحمه الله تعالى كتاب آداب السفر كالكشين كتاب مش أبو إذا ne karatun 242 ha karatun 342 yani 342 babi 171 babu babi ne gagan takbirul musafiri za su adasta na ya baji ne laugan zane juzana nga agunta ciye da na na latuna ko pati ko jikana na lagango na ko ko da na na biyan alatu da fito na wa ya kan biya ne biyu ne da zojin jijiyen takbir wa tasbihihi idza habata al-audiyata ẹzà mẹ́rẹ́ kí ẹ̀dá zọ̀wọ́ce lápọ́n dáadáko wòtójí tasbih wannan hau ya bai na juna wannan yi anil mubalagaci da ke kana kan yi zake bi ajutu di rafi sauti be di relafi bi takbiri wannan hau yi gan da takbiri ji gan bẹ na juna na wani ogaciyar najile adini musulunci da tsari ba kazan an yi wajen ba kazan ma an yi wajen lokaci kaza kaza wajen lokaci kaza kaza wajen ga mala halin doro ya zawo an yi zikiri dabo ne wa ga ya zuci nan waya zuzazo waya cicin waya lolo waya shishin waya gagadambo waya titiyambo waya ji sallajin waya ji sallamajin ogungun bayan mamakin yadda su ogun bayan wadda rukubo wajen sujada wa ga da shi ɓata wa tiya shi ɓata wa ga da masalacho wa tiya masalacho wa fa woro doro ndoro min den jo a azkaru ko mun ga wa an jabiri da ba jabiri na Abdullahi radiyallahu anhu ma qala nga kunna na sa'idna ya nga a agagunta tiyan da na ya janji takbir wai za nazarna sabbahna a magacin a yajin haji tasbih rawahu al-bukhari al ga gubo kiwe ebe ji to fatia amma iri e bridge na ji da ban locho no so ga shi pa bi kiyo ko e da Allahu akbar lóòlé oúnjẹ akẹlẹ̀ after latin yóò dá kébìlẹ̀wé kí pínlẹ̀ èkó tàkò rí pínlẹ̀ èkó tàkò fi kèkí à òfé jí tasbí subhanallah ẹ̀dàgẹ́ e, egun awa ẹ e takbir wọ́gẹ́ pán awa tasbí e gbẹ̀kọ́ ìjìgá níwà wọ́gẹ́ egun pàtí takbir wọ́gẹ́ pán ìjẹ̀gẹ́ pàtí tasbí lóòlé takbiru ji kakùnà wà da dànàní látúnà dáadà nnẹ̀ da tí ẹ tí wọ́n tí ẹ tí ó na mawẹ̀ jí kakùnà tó wẹ̀ lóta àkọ̀dá nínú wọ́n tí láwẹ̀ tí ẹ fi fáyẹ́ tí yi wa ibn umar da bab la ibn umar radiyallahu anhu ma qalu ga kana nabi ga nabi sallallahu alaihi wajiyu shuhu so jiwuji iza alaw sanaya aga la tuta pati o ka kunen dazana ko ka ku ne tuzana kabbaro ya e ji takbir wai za habatu a magai tsawa e mazukun sabbahu a fi tasbih rawahu abu dawud bi isnadin sahih al-imam abu dawud da kago bi isnadi na so tazune kun gane ene hadis ene hadis yan jabiru ya wuna gato hadisa abdullahi umar na wani woko wa hannu wani aka kanin nabi sallallahu alaihi wasallam aka kanin sallallahu alaihi wasallam mafi feji kazan ne lauzo ne ce kibo yayyo na wasan annabi ya nga ne kana annabi feji na unga ga ya jina da karka alakun fi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasa wangi dan boyayi be milatu alayhi sallallahu alaihi wasallam be sun wa anu shabab la ibn umar gabi radiyallahu anhu ma qalu ga kanin annabi sallallahu alaihi wasallam ga annabi sallallahu alaihi wasallam ma fi idza qafala min alhajj annabi sallallahu alaihi wasallam ga je bashi daga hajo awil umrati ko annabi ta je bashi daga umra kullama an dondona aufa ala saniyacin kan don da nun allo da nan latuna au fadfadin sun kin da latuna guwi biyo kabbara wani takbir salasa zuguta kuma kala kan ganjin ce la ilaha illallah Hada zai zaji wuta bi gaske na sai Allah wahada wubuji la sharika lawadi na gafu bacina lawul mulku ngan mulkyo wa lawul amdu ngan yabo wa huwa la kulli shay'in qadir allahumma da iko yake yandundo aibuna ya shabajani taibuna ya tuba tubajani abiduna yajibu ta sai sajiduna yajuz jada sai cani li rabbina haliduna yajibu ya sai sadaka Allah wa'ada sai ta alkawlu she wa nasara abuda kuma ya wuju nasara wa hazama al-ahzaba wa'ada wa hazama al-ahzaba soja shi ya kafiri shi na yigun ya kureshi ci shi yahudawa shi arabu ne mamadina gubana ta ne latifa da ya ci gaga a nufi sa asalam tafi biya

kuma sojole soja na shi lokun dana awul hajji ko a anabi gaje bashin hajji awul umrati ko a anabi gaje bashin daga umaru a adwari na mabana dana wa fi riwayatin wa amma ci magan eh, no no qawluhu awfa ay irtafa halatu qawluhu banoji gan fadifadin na wa bi fatil fa'aini bainau ma dalun muhimmala sakina wa asiru dalun wa wawawa alghalizu yana leɓin almurtafiya na tu min al'adu ke duk tekin lugwa na iri fati shi fale ga yana hadis ne wutos ne zaga gel juzan wuce dalace aguta ce fati ko e da na lati na zori tafi guta ya zama ga ya shi tun daga yanzu n'ime uyole sokwe ji wure ezuji egbu ya shechi kweji ganya ko mini yana hadisi ne ube na ezuji tajdidul adi ezu renew ya alkọọlù gangan ibe shechi etinye ezu lagbo otu shechi ezuji buti ya shechi ezuji tuwulo bayan shechi وعن أبي هريرة نبا أبي هريرة رضي الله عنه قال رضي الله عنه أن رجلا قال ماذا باقي باقين لشيغا يا رسول الله يا وتشيشي إني أريد أن أسافر وغوي يجوزا قال أنا النبي صلى الله عليه وسلم قال عليك بتقوى الله ana biyu da rata rabbi Allah wa hannu hannun rabinan tsala ya rasulallah inni wuri da an usafira wa gan wuya juzan fa'ausi ni ji motsaici kala ni ga alaika bi takwallahi ko agwa sun da sun yace ci wa takbir ala kulli sharafin wa mawjin kabbara wa ga gutatiya yando na Allah tunona fallan ma wallan rajulu kakuna zabajin ci an shebana kala annabi ce a unfe gaga Allah mu lawul bu'da Allah ina ga Na umana ezun wuce na ga na Allah ula tsaba ufanyu wa hawin alayhi safara wa mulaza da lodi sauke ya zadulu fe na zuya wani rawahu tirmizi al-imam tirmizi ga gobe kala hadithun hasan ni fikiu na hadisin nana Eh, waga ya zo wa nasiha daga bayan manjo da zai je limi limina da zai je jefa lati da sosoci ne a da ke zagaiwa zuzanin yabo na zuzawo gaji mafa yabo ga mini wasiya wanci ko suna su ko lakado sai na ladina min kabli kuma iyakun ani takulla kan da ce zai shi wewa ma ka kewa lalo asibiti abujo ko iloro ko zariyo wunji hankali a eze na zanwacin labici da ce jiye ba a lallo asibiti ya junce da hannun wunji a yakun abelashin kun wasu yadda ra'ar kiwo je wa gan wasu ya kici wa wajin arabe ya ngwe nke bu a lọ́ọ̀lẹ́ wà lẹ́gán karatu so mu gada so mu lewa shawara da zanuwa shiga wọn gawo ẹgbẹ́ zanuwa ce daji nke laki a sai cimbo ma abejá zanuwa ci mako ga abeji kanu jina na nana ajina wajani mini yana hadisin ne wube na nga yi wasiya wuci ko na ji za na juzo na amfani na nga yi wasiya bai da sai ce ci za ndo ci ga da ji mu a fe lo pikiriki amma wunde ga daji babu da bwa mamu da bwa yeju da bwa da yu da bwa zai biyo na da bwa zai dai zai ngo dai zai dai ne ba ne so ko. abiya sabuna na la na snow sirom wala juwan bala wa rusuluna ladaihim yaktubun ẹgbẹ́ gbogbo àgbẹ̀ tí wọ́n dẹ̀ ṣàbùn àjíyàn dèdè àmá ń gá da ẹga ń jíyàn dèdè o wọ́n lé ọ́sọ́rọ̀ freedom da ẹgbẹ́ ẹzù lè ṣàfẹ́ jùun sáà ìlú pátá náà alàpí àmì tó tó mọ̀ṣẹ̀ tẹ́yà jù wọ̀ sọ́sù gá kọ́ńtàwé jàn àmá ẹzù ní kọ̀wé ńgáyọ bí àbílẹ̀ wọ́n sì lè fẹ́jí wọ́n pátá oúnjẹ ń lóṣà ní sọ́fọ̀rọ̀ gájì omi ó yẹbọ́ ni yẹn ń lóṣì tó gbẹ̀gùn jà àmá ẹgbọ́ alúnàwọ̀ na zai yà kú ogbó àmà gẹ́gẹ́ na pí agẹ́dì bí ara lè wọ́n so zanúlọ́chí gáàzù wọ́n na zanúlọ́dẹ̀ na ìwé náà ìzá Hmm? ana bai musa ngole zane ngole zane sai na annabi sallallahu alaihi wasallam ki addu'a bayu kai le na annabi addu'a yuna ga allahumma atwi lawul buda wa hawwin alayhi safar wa hawwin alayhi safara soko a ina diya nan ula sabu fayu wa mole zo de sauki wọ́n a àníyàn sáà àtọ́lẹ̀ ń bá àdúrà làwọn ṣe àṣẹ ìbà àdúrà àgbàbí zọ́ọ̀rì lìgẹ́ìbì wa na bi musa lashari da ba bi musa lashari kalon ga kunna ma annabi sallallahu alaihi wasallam a safarin ga bayan Hallan aye ji la ilaha illallah mai ji allahu akbar wartafa'at aswatu nar bilaya lalatu fa qala an-nabi anabi sallallahu alaihi wasallam ga yayi wa nasu ya zangi irba'u ala anfusikum e e cita cita ci e je gun ya cita ci e je gun ya rayye fa innakum la tad'una samma wa la sai ci ne yayi nan muji a son ta tuka wuya wala qa'iban umaji da gunda bwana wu ma ku ce ta fama gani bi bi ilmihi wa sam'ihi wa basari wa tadbiri ko innahu sami'un qarib hakika sai ce wo mutu ba kuna lai irba'u bi fatil ba'il muwahada ay irfuku bi anfusikum egun ta titachi mine na hadisin na wuna

ko jirani ko hadisin be ke e yadda bane ji farauta shi kana ma alfuzu min qawlin ila ila ladai raqibun atid bugai ga ka ti jabo nan wallahu alam subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk